ga gangar yan malin an da ya yi sanin. waka din yan malin akwai haƙuri yan malin turewa yan malin a daddana yan malin a daddaure yan malin ga rarara dan malin idan wata ran ta noke ai wata ran gurgwa ba ci haƙuri yan malin na gaban kai kyauta dan Allah ne ya halitta ba ne za ya a akwai hakuri. maganar ce akwai hakuri. masu kirabta yanzu baki wata rana a rizki fari রানা zama kusa kada kusa kudin mamin ne garin jari ne a cikin nasara ne ga gida na azumi masu mafarkin nan na tabbata za ya kasance gaskiya Rada in waka ne na kahuti da kwarin gwiwa ta. da dai, riba da dai. Riba da dai, riba da dai. Riba da dai, dai. Riba da dai, riba da dai. Nasarori kan tsaro sun ninka dai. ka ya mutu in bai buhu yalo da ma yaransa sun mutu yalo suraje ya mutu da kacalla dan muhammadu shi ma in kun san shi ya mutu kacalla ka challa ya mutu kashin wuya ba ka da nabu kaya da irin kuka saka tutiya aikin ku sai ta nahiya cikin wagar ga ta masu maini akwai yakinin ka fahimta ta ni